A dare na 29, Shaharzad ta ce da sarki Shahariyar, ya mai martaba, labari ya isa gare ni cewa waziri Shamsuddini ya gabatar wa mataimakin Dimashq takardar da ya taho da ita daga fadar sarkin Misra, wanda ke ɗauke da bayanai cewa ana cigiyar Hassan Badruddini. Sai mataimakin ya karbi takardar ya sumbace ta, sannan ya ce da Shamsuddini, wa kake farauta? Shamsuddin ya amsa da cewa wani mutum ne da ke sayar da abinci a cikin kasuwa. Nan take mataimakin ya yi umarni ga askarawa suka tafi zuwa shagon Hassan Badruddini suka tarar da shagon a rushe kwanukan da ke ciki a farfashe duk abin da ke a ciki an kakkarya domin tun bayan da wazirin ya nufi fadar gwamnan Dimashik. hadimansa ba su kakkauta ba take suka nufi kasuwar dimashik suka aiwatar da umarnin ubangidansu suka taho da hassan ɗin zuwa masaukin wazirin suka zauna jiran dawowarsa daga fadar gwamnan dimashik shi kuwa hassan yayin da ya ga wasu kattai sun farwa shagonsa sun taho da shi wajen gari zuwa masaukin waziri hakan ya sanya ya razana matuka sosai a zuciyarsa ya ce ikon allah me suka gani a cikin abincin da na girka na gotan 'ya'yan rumman har suka taho da ni nan wurin alatilas ba a jima ba sai ga waziri shamsuddini ya dawo bayan mataimakin gwamnan ya ya yi masa izini da ya kama wanda yake nema da ya kama wanda yake nema ruwa a jallo ya tafi da shi ƙasar Misira. yayin da wazirin ya shiga rumfarsa sai ya yi umarni aka taho masa da mai gidan abinci suka taho da shi suka taho da shi kafafunsa daure da rawaninsa hassan ɗin ya fashe da kuka yayin da ya ido hudu da baffansa ya ce ya ce masa ranka ya dade shugabana wani laifi na aikata muku wazirin ya ce shin kai ne ka girka goton 'ya'yan rumana hassan ya ce eh shin kun ga wani aibi a ciki shin kun ga wani aibi a ciki da zai sa a yi mini ukuba irin wannan wazirin ya ce wannan shine kaɗan daga cikin ukubar da zan maka hassan ya ce ranka ya daɗe me yasa ba za a mini hukunci daidai da laifin da na aikata ba Waziri ya ce e eh, yanzu nan za a hukunta ka sannan take ya yi tsawa ga hadimansa ya ce da su ku taho mini da rakumi ba tare da ɓata lokaci ba suka taho masa suka taho da rakumi suka cincimi hassan badruddini suka sanya shi cikin akwati suka kulle da makulli sannan aka kama hanyar tafiya ba su gushe ba suna tafiya ba su gushe ba tafiya suke yi har izuwa lokacin da dare ya gabato a nan suka tsaya domin su ci abinci shi ma hassan suka fitar da shi daga cikin akwatin suka ciyar da shi abinci sannan daga bisani suka sake, suka sake mayar da shi cikin akwatin ba su gushe ba suna ta tafiya har suka kai har suka kai wani wurin daban nan ma suka sauka nan ma suka sauka nan ma suka sake fiddo da hassan hassan badruddini daga akwati wazirin ya ce da shi shin kai ne ka girka abinci gwatan 'ya'yan rumana hassan ya ce na amranka ya dade sai wazirin ya ce da hadiminsa ku ɗaure shi ku ɗaure shi ku maida shi cikin akwati take suka aiwatar da umarnin wazirin suka ci gaba da tafiya har suka isa mashigar babban birnin misra suka yada zango a wani gari da ke dab da shiga cikin gari nan sai waziri yayi umarni sai wazirin yayi umarni da a fito da Hassan daga cikin akwati kazalika ya bada umarni cewa a je cikin gari a taho masa da kafinta da kafintan ya taho ya ce da shi ka kera wa wannan mutumin katako sai hassan ya ce da wazirin me za ka yi da katakon wazirin ya amsa da cewa rata ya ka zan yi a kai rata ya ka zan yi a kai in zura kusoshi a tafin hannayenka isa a kewaye gari da kai isa a kewaye garin nan kaf da kai hassan ya ce a wani dalilin za ka sa a yi min haka wazirin ya ce a dalilin rashin iya girkin goton 'ya'yan rumana me yasa ka girka shi babu barkono ciki hassan ya ce shin sabida kasancewarsa babu barkono ciki yasa aka aikata haka da ni yasa za ka aikata haka da ni tsare ni da kai tsare ni da ka sa aka yi ake bani abinci sau ɗaya a kullum ake bani abinci sau ɗaya a rana bai ishe ka ba wazirin ya ce masa rashin saka barkono a cikin girki a cikin girki bashi da wani bashi da wani hukunci face kisa bashi da wani hukunci face kisa da hassan badruddin ya ji haka daga wazirin ya yi mamaki sosai hankalinsa ya tashi ya shiga tunani game da makomarsa sai wazirin ya ce da shi game da me kake tunani haka hassan ya amsa da cewa game da masu gurbataccen tunani irinka domin da akwai game da masu gurɓataccen tunani irinka domin da akwai nagartaccen hankali a tare da kai da baka aikata irin haka tare da ni ba don kawai barkono ya yi karanci a girkina. wazirin ya ce ya zama dole mu ladabtar da kai don kada ka sake aikata haka a nan gaba hassan ya ce ukubar da kamin a yanzu ta zarce haddin ta zarce haddin ladabtarwa waziri ya ce wazirin ya ce masa babu makawa dole sai na rataye ka bisa katako wannan duk na faruwa ne a lokacin da kafinta ke aikin kera katako hassan badruddini na kallon kafintan ba su gushe ba a haka har dare ya yi a nan sai baffan nasa ya yi umarni aka maida shi cikin akwati ya ce da shi a gobe ne za a rataye ka bayan na sai shamsuddini sai shamsuddini ya dan jinkirta zuwa lokacin da ya tabbatar hassan ya yi barci a wannan lokacin ya hau doki ya dau akwatin bisa doki ya nufi cikin gari nufi cikin gari zuwa gidansa da isarsa gida ya ce da 'yarsa sittul husni godiya ta tabbata ga ubangiji wanda ya dawo miki da ɗan baffanki yanzu tashi za ki yi ki shirya ɗakin kamar yadda yake a ranar bikinku nan take sai ta yi umarni ga kuyangi suka kinsa ɗakin suka kunna fitilu sai wazirin ya fiddo da takardar da ya rubuta adadin kayayyakin da ke cikin gidan kafin tafiyarsa garin basra sai ya karanta abin da ke cikin takardar ya yi umarni da a mai da komai gurbinsa ta yadda duk wanda ya dubi ta yadda duk wanda ya dubi ɗakin ba zai yi shakkar cewa ba a daren bikinsu ba ne wazirin ya yi umarni ya yi umarni da ajiye rawanin hassan badruddini a inda ya aje da hannunsa kazalika wandonsa da jakarsa ta kuɗi sannan har ila yau wazirin ya umarci siftul husni da ta yi kwalliya ta kinsa kanta kamar yadda ta kasance a daren bikinsu sannan ta hau bisa gado ta bisa gado mai rumfa kamar yadda ta kasance a daren biki mahaifin nata ya ce da ita idan ɗan baffan ke shigo idan dan baffan ke shigo wurinki ki ce da shi ya kai mijina ka jima sosai a bayin nan tun ɗazu nake ta zaman jiranka ki kyale shi ya kwana a wurinki ki ta masa taɗi ki ta masa taɗi har zuwa gobe da rana sai wazirin ya rubuta ranar da ya dawo da hassan a takarda bayan ya kammala komai sai ya fiddo da hassan ɗin daga cikin akwati bayan ya kwance ɗaurin da aka masa a kafafu ya tuɓe tufafin da ke jikinsa ya kyale shi daga shi sai rigar bacci babu wando wannan duk ya faru ne a lokacin da hassan din ke sharara barci mai nauyi bai san abin da ke faruwa ba bayan wani lokaci bayan wani lokaci mai tsawo hassan badruddin ya farka daga barci ya ga kansa a bakin zaure mai haske da fitilu a zuciyarsa ya ce shin wannan mafarki ne shin wannan a mafarki ne ko kuwa gaske ne sai ya tashi ya ɗan yi tattaki ya ɗan yi tattaki zuwa ƙofar ɗaki ya yi duba sai ya ga kansa a gidan da aka yi biki aka wa amarya guda ya leka cikin ɗaki ya ga shimfiɗa da gado mai rufa daga gefe kuma ya ga wandonsa da rawaninsa da duk kayayyakinsa a ajiye ganin haka ya sanya ya gigice matuka sosai sannan daga nan sai ya ɗan motsa ya rika takuwa hankali hankali tare da fargaba a zuciyarsa ya ce wai wannan mafarki ne ko kuwa gaske ne ya ɗaura hannunsa a goshi yana gogar goshin nasa yana mai cike da mamaki yana faɗin wallahi wannan shine ɗakin da aka taho da amarya da aka taho da amarya na gana da ita to amma ya aka yi na kasance cikin akwati yayin da yake zance ta zance da kansa shi kadai a bakin kofa kwatsam sai ga siftul husuni ta daga labulen gado mai rumfa ta leko gado mai rumfa da take kunce ciki ta leko da kanta sai ta ce da shi ranka ya dade ba za ka shigo ba ranka ya daɗe ba za ka shigo ba ne ka yi jinkiri a bayin nan tun ɗazu nake zaman jiranka da hassan ɗin ya ji zancenta da hassan ɗin ya ji zancenta ya kuma dubi fuskarta kawai sai ya fashe da dariya ya ce wallahi wannan mafarki ne mai rikitarwa sannan ya shige cikin gadon ya yi numfashi mai tsawo ya yi dogon numfashi ya shiga tunani game da abin da ya auku da shi ya gigice sosai game da lamarin lissafi ya dagule masa jim kaɗan sai ya sake waiwaiwa ya dubi rawaninsa da wandonsa da jakarsa ta kudi wacce ke ɗauke da dinari dubu ɗaya ya kiɗime sosai kan lamarin a nan sai sittul husni ta ce da shi me ya same ka haka na ga kamar ba a hayyacinka kake ba ba a haka ka kasance daren jiya ba sai ya fashe da dariya ya ce da ita shekaru nawa na yi bana tare da ke shekaru nawa na yi bana tare da ke sai ta ce Allah ya baka lafiya ya kare ka daga iskokai ai babu inda ka je babu inda ka je da ya wuce bayi ɗazu ka tashi ka nufi bayi domin ka biya bukatar ka ka dawo mu ci gaba da mu ci gaba da barci ka ci gaba da barcinka me ya samu tunaninka haka anya lafiyar ka kuwa da hassan din ya ji haka ya sake fashewa da dariya ya ce da ita hakika kin yi gaskiya amma ina mai sanar da ke cewa bayan na fice na barki a nan bayi na shiga barci mai nauyi ya kwashe ni Ni mafarki cewa na zama mai sayar da abinci a birnin dimashq na zauna a can har tsawon shekaru goma a cikin mafarkin nawa sai naga kamar sai naga kamar wani yaro dan sai naga kamar wani yaro dan wani mutum mai babban mukami ya taho tare da hadimin sauri na abu kaza da kaza ya faru tsakanina da wannan yaro sannan sai hasan din sannan sai hassan din ya daga hannunsa ya taba goshinsa ya ji alamun rauni sai ya ce ranke dade wallahi kamar abin ya faru da gaske domin kuwa yaron ya kwala min dutse domin kuwa yaron ya kwala mini dutse a goshina ya ji min rauni abin ga shi kamar a mafarki sai ya shiru na ɗan wani lokaci sannan ya ƙara da cewa wata mai nauyi na mai nauyi ne ya kwashe ni a lokacin da na rungume ki muka kwanta sai ne mafarki kamar na yi tafiya zuwa birnin dimashq babu hula ba hula ba rawani a tare da ni ba hula ba rawani a kaina babu wando a tare da ni kuma wai har na buɗe shago ina siyar da abinci wallahi na gani a mafarki kamar na gani a mafarki kamar na girka goton 'ya'yan rumana babu barkono ciki ina tunanin kamar a bayi barci ya sace ni na yi waɗannan mafarke-mafarken baki ɗaya sai sittul husini ta ce da shi don allah ka bani labari me ka gani a mafarkin naka me ka gani a mafarkin naka bayan nan sai ya labarta mata baki ɗaya abin da ya gani a ƙarshe ya ce mata wallahi da ba don na farka ba da yanzu an daɗe da rataye ni an daɗe da rataye ni bisa katako an zura kusoshi a tafin hannayena sai ta ce da shi wani laifi ka aikata haka wani laifi ka aikata haka da za su rataye ka ya ce da ita wai saboda na girka gwatan 'ya'yan rumana ban sanya barkono ciki ba sai na ga kamar wasu sun taho sun kai sun kai wa shagona samamai sun farwa shagona sun farwa shagon nawa sun kakkarya shi sun farfasa kwanukan da ke ciki sannan suka kama ni suka sanya ni cikin akwati suka taho da ni suka taho da kafinta domin ya kera katakon da za a rataye ni a kai amma dai yanzu na amma dai yanzu na gode wa Allah da ya sanya hakan duk a mafarki ne bai zama gaske ba da sittil husni ta ji zancen sa ta fashe da dariya ta rungume shi shi ma ya rungumo ta sannan hassan din ya ɗanyi tunani a ransa ya ce wallahi abin kamar ba a mafarki ba har yanzu ban fahimci hakikanin wannan al'amarin ba bayan haka bayan haka sai suka kwanta barci shi dai hassan a ɗimauce yake ya kasa gane kansa wani lokacin ya ce mafarki yake yi wani lokacin kuma ya ce da gaske lamarin ya auku da shi bai gushe ba yana ta lissafi shi kadai har gari ya waye baffansa waziri shamsuddin ya shigo gidan ya yi wa hassan sallama hassan bai ce da shi uffan ba zura masa idanu yayi yana kallonsa a nan asubahi ya riski shahrazad a ƙarshe fatanmu ga mai sauraro shine ya yi subscribe na channel dinmu domin samun duk wani labari da za mu ɗaura na dare dubu da ɗaya sannan ya yi like na duk wani bidiyo da muka ɗaura da ma wannan bidiyon mun gode sai mun haɗu a shiri na gaba